coach din kungiyar kwallon kafa ta super eagles ta nigeria stephen keshi ya ce yanzu ya zama wajibi kungiyar ta lashe wasan da za ta buga da kungiyar kwallon kafa ta afirka ta kudu a wannan laraban mai zuwa kungiyar ta super eagles a ƙarshen makon da ya gabata ta sha kashi a hannun kungiyar wasan kwallon kafa ta kasar congo inda ta nakaɗawa nigeria kashi da ci uku da biyu kungiyar kwallon kafa ta afirka ta kudu ita ke kan gaba a rukunin a bayan da ta yi wa kungiyar kwallon kafa ta sudan kaca-kaca da ci uku da babu a wani wasan da suka buga a ranar juma'a coach keshi ya ce brazil ta yi rashin nasara inda ta sha kashi da ci bakwai da ɗaya najeriya ita ma an doke ta a ranar asabar ya ce ba lalle bane mu lashe duk wasanninmu ko da yake ban ji daɗin wasan da muka buga ba